wata jaridar najeriya ta ruwaito wani masanin masana'antu a kasar mr emmanuel nwanko na cewa dole ne najeriya ta koma amfani da kwal wajen farfado da masana'antunta kamar yadda ake yi a can baya masanin da ya bayyana cewa dakatar da amfani da kwal ya biyo bayan gano man fetur ne a najeriya lamarin da kuma ya mai da hannun agogo baya wajen durkusar da masana'antu a najeriya to sai dai kuma a yayin da wannan masani ke fatan ganin an koma amfani da kwal wajen samar da hasken wutar lantarki da kuma farfado da masana'antu a Najeriya wasu masanan saman ma masu aiki a fannin hasken wutar lantarki ta amfani da sola ko hasken rana da kuma iska na ganin cewa ko kaɗan lamarin ba zai taimaka wajen farfado da tattalin arzikin najeriya da kuma masana'antu ba injiniya awal ibrahim na cibiyar ƙananan masana'antu a najeriya ya mun ƙarin haske yanzu in ka lura da kashe-kashen da gwamnati ta kashe kuɗaɗe biliyoyin dala da aka kashe akan harkar samar da wutar lantarki tun daga 1999 zuwa yanzu da an kashe ɗaya daga bisa gomansa wajen inganta masana samar da lantarki ta hasken rana ya warware mana wannan matsala kamun dai najeriya ta gano amfani da man fetur da kuma gas akasari ta dogara ne wajen amfani da kwal da ake hakowa a jihar enugu yanzu ko ina mafita kenan dangane da samar da hasken wutar lantarki a ƙasar ga dai injiniya awal ibrahim dole ne a dawo kan hasken rana wato renewable energy sources abin da ya shafi rana da kananan hydro da kuma da kuma biothermal saboda haka wannan manufa shine sai an koma ga wayannan harkokin harkar rana da shauransu kafin a iya samun wadataccen lantarki idan kuma ba a yi ba ka san in lantarki bai wadatu ba kuma ka wani abin da ake nema a yi ma ba zai yiwu ba da haka dole a dawo a daina kashe makudan kudaden da ake kashewa akan eh, conventional power sources eh. a dawo kan hasken rana shine za a yi za a yi za a yi eh, nasarar abin da ake don wadataccen wutar lantarki da wata hmm. harkar ya wadace aikin gona da shauran sana'o'i da shauran masana dai na ganin cewa amfani da hasken wutar lantarki na rana ko kuma iska shine kadai hanya daya da zai taimaka wajen rage gurbatan muhalli da kuma rage kwararo ruwan hamada ta yadda ake sare bishiyoyi domin amfani da shi wajen girke-girke da sauran aikace-aikace na gida babin yajifirin murai amurka daga Legas.